na tsawon riga karata ma wace kaga mu kwana na ce wa kada ashara subhanahu ko ila hadhihi al-ubudiyya ubudiyyat al-muragama fi mawadi'a min kitabihi ahaduha qawluhu wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa fa'a mutumin duk da ya kaura don taimakawa addinin Allah. Matsa masa akai a nan ba dama yi addini, an takura masa, bai motsawa. Kai, arzullahi wasi'a. Sai fita mun shi, ya jide murajaman zai samu magurza fi inda zai dinga gurza shi inda zai dinga gurza makiyansa. in dai aka takura maka muddin ka daga kamar nan wurin to zaka samu inda zaka gurza maƙiyinka ah, ba an takura annabi a makka ba manya-manyan misalai ingantattu aiko ya fita daga makkan ku don neman yadda Allah da ya koma madina yaya sai da ya riƙe ƙayyar makka ya gurza ta da ƙasa tukuna gaba ɗaya har itatuwan makka suka sallama maza ba mutanen makka ba ba dabbobin makka ba kowa ya sallama masa to menene ya sa mace jikin Allah hijira ba sannan ko ba za ka yi na yara ba yanzu sun da yake duniya ta lalace mutane an shiga tsiya an kifin Allah an kebe ko tashi mun hijira aljinu na fununu irin muskilinka mala adam to tun daga din an hijira za a samu inda za a gurza kan shedan to mu kuma na son mu gurza hancin shedan mun hijira kawai kuma bayan dutse ka ba mu zama mu shi ita martaba ake kawai hijira a nan wai hana ku ibada hmm? wani lokacin zaka iske makiyin Allah ne ma lokacin yi ga kuna wurin ibada ce kai amma fa abin da ku kenan ku ungu a hada da wannan bin wa'ayi amma ni ba na cikin ku ni ba musulmi ne ba amma ku yi to shi wannan shi masa hijira ba wai yana tunanin ya hana ka ibada ba ga wurin ibada yi ko sannan ma in abin ya gagara shi da ana da kuɗi da na yi muku shi kun haƙuri ai kaga wannan ka guje shi ta taso ba zauna ka ci gaba da karanta da shi kana neman usulobin inda za ka shige shi don haka nan duk wasu ayoyi na jihadi a nan da menene wannan ba za ka kawo masa ruwa ba kawai musulunci burinsa a kashe kahiri a'a burin musulunci a musulun da shi shine burin musulunci ne riba musulunci duk wani dan musulmi abin da ke buri ya za a yi dai an samu wani dan annan annan musuluntar da shi Allah ya ba da ladan mai musuluntarwa kina ma ga wani in samu wani lalatacce lalatacce yau da gobe sai dai taba su da ka san kunama ne don kankaje shiryar da su su su shiryar da kai ka zame ka shiga cikin gaba da sai dai gefe gefe da zo kaza ka ɗako ka fake ka ɗako ka fake ka ajiye daga nan har ka ga dafinsa ya amayar ya fara aman dafinsa to ya samu to in kai haka ainihin menene homarin ni'am da an yi hadiyar lahu bai kara julan khairun laka min homer irin wannan haka ake nema a wanda ake tsaya ce sai an yi kaza kun gina sun rufa an taru sun jejjefe ku za ku gita kan hanya suna tare ku kaga nan ce a za gidan mu daya ba ku isa ba sun biyo ku inda kuke sai ku tashi daga wani ku koma wata mafaka ku daya sai kun gurza su gasa wannan ba sai ba ومن يهاجر في سبيل الله يجد mai mura gaba wasi'a ko wasa'a zai samu wadata dubi inda muke karatu da shekaru duk da buɗe masallaci an san gidan gaba ɗaya yanzu ku inda muke da nan ɗin nan mai masallacin yawa sai mutane sun fito ba nan da sun fito waje malama ka manta eh? sai an fito waje nan ɗin nan mun yawa sahu ɗaya ne a masallacin nan na eto eh, gaya a samu biyu sai wani kunkinan ne sai a dawo baranda sai a dawo kasa. tsohon bai fi daga filan nan zuwa filan ba yau ku duba gani aka takura mana aka takura mana muka nema suka kwace kirikiri mun sai floti aka je aka rikirkita cinikin aka yi wani oslobi mu ba da ko muke ba muna faɗa da wanda ya muku da littafi ɓarawo azzalufi to ba da mu ake faɗa ba balle mu yi faɗa shi kuma daman an kama sa san maki to fi ku an kai ku ƙara ga takardar mu je kotu kotu suke ba ruwanku ai ba da ku ne ba ba wanda ga wanda ya sayar da flotin ya sayar da ai ba da ku ake magana ba mun wuce wajen ka so ka kusa mana hannu za mu ci gaba da ginin masallaci sai ya haƙuri mu za mu ba ku izini amma ku gama fatan ku muka yi carko-carko ga kwanuka na tafiya in muka zauna ya ce za mu wannan me kuke nufi kuna nufi mu mutu tukuna sannan za a ci nasara 'ya'yanmu ba tabbas za su bi mu sai Allah ya taimake mu yi mana tunani mu tsallako nan ya kawo sababi kai amma tunani mana ba sababi ya kawo sai ga mu nan da yau shi gidan kansa rabin floti ne nan yanzu inda muke ciki muna cikin floti shida shida tunda sha biyu ne an kwashe hudu Takwas kenan takwas kenan ba ko takwas yanzu masallacin mu fuloti takwas ne can muna faɗa akan fuloti da nan takwas ai wajen nasi'a hmm? an samu siya an samu maraga su karan kansu wanda suka yi dalilin akwai dattijin da aka ce masa da wani wani da yake su ma wasan kwaikwayo suka shirya wani dattijo ya tashi ce ina da kuɗi yaran nan za su yi masallaci idan aka ce ba a yi masallacin nan ba a yi mun kunya in dai ba mu gina musu ba bai kamata mu hana su ginawa ba kai ku yi wa kuɗin fili sababbin kuɗin ma a bar wancan duka ne zan biya shi saboda zauna lafiya muna tsofaffi muna da kuɗi a anguwa a ce a irin wannan abu bai kamata ba sai tsohon ya fashe da kofa cikin wallahi in ka'aba za a saukar in dai ta dalilin wa'annan yaran ne ba za a nan ba tashi hankali to yana zagi mu yana tsallake mu muna nan tsallake ka san ka tashi ka tsakanin mu ba da mu mai fada da shi in za mu tashi mai fada shi ya ja ba da ku nake ba ina yi dai da mai gidan ku da sayar mana da kuma da kulo da kanan wannan auna ko yanzu da sun san haka za mu kasance nan gudun zai kasance da sun ba mu mace mu zauna a cikin mu ba mu mutu ba mu ba mu rayu ba kaman su an ga yanzu an haka take ba ta mutu ba ta rayuwa to amma hijira kamawa take idan ta kama kawai ayi yi hmm? Allah ya eh. mu yafi? eh a duk abin da aka banda wallahi mun yafi sana ba ba wannan kawai muna faɗin ta ne don karantarwa amma tsakani da Allah yanzu ni har arena har wancan mutumin din dan har ya mutu yana gaba da riya amma ni na dina gaba da shi kuma har yanzu ko gidansu ban san wani mutum ɗaya wanda bai da shi ba har yanzu cikin ƴaƴansa za ji ko gidansa amma duk sauran muna tare da 'ya'yansa yanzu ko a wancan lokacin ma amma shi kan wancan tsohon da shi da zuriyarsa da kwafinsa har gobe haka ake tafiya amma mu ba mu wallah Allah ya gafarta masa a yi haƙuri a kyale su kawai Allah ya ɗaukaka mu Allah ya kuma ni kone mi ga hanya aljanna ta bude mana mu ci gaba da ake da abin da muke da shi summiyal muhajiru an kira da hijira mai sunan shi allazi yuhajiru ila ibadatin lahi wanda ya kaura zuwa wurin da ake da'a ga Allah sunan shi muragiman yuragimu bihi abuwallah mai gurzawa wanda ainihin mai yuragimu aduwallahi bihi yana gurza makin Allah da wannan ibada na shi wa atuwahu Allahu yuhibbu man min walihi Allah na so daga bayansa muraga mata aduhi wato idan kuka faraka da makiyansa ka kayar da shi ba ka kan ji daɗi ba to Allah ya fi ka jin daɗi eh Allah ya fi ka jin daɗin ka makiyansa a gurbashi a ƙasa Allah ya fi ka jin daɗi kai mai gurbashi shi da lallai ko Allah Allah ne duk yadda kake hako makinka ka samu ka Allah shi ka gurza ka kaskanta shi ka hana masa mafuta sakat fata irin wani lokacin ba ka ya mutu ya tsaya ya ci gaba da shan wannan wahalar tukuna to Allah na san mutum ya gurza makiyansa waliyahu muragga mata aduhi wa igazatihi كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين wannan بأنهم la yusibuhum zama kishi bai samu wala nasab ko wata wuya wato mai aiki fi sabilillah shine nake da wannan duk wahalan da sha wahalan ake biyan sa ko da da ake biyansa amma wanda musiba ta fama haƙorinsa ake biya idan kana tafiya kai accident haƙorinka ka ke baka lada kai idan aka yi maka mutuwa haƙurin da kai shi ake biyan amma aiki fi layi aikin ake biya idan jini ya zuba maka a hannu so jinin ake biya idan misalin ainihin numfashinka yana fita sama sama wahalar na kashe ake biya taku da kake yi takun ake biya hawa sama da ke hawa ake biya shi ne wannan masu aiki fi layi ne kaɗe suke samu wannan masu hijira zalika bi annahum la yusibuhum dhamma wani kishi ba zai same su ba don ɗaga kalmar Allah wala nasabun ko wata wuya wala makhmasa ko wata yunwa fi sabilillah ya wajen kalman Allah wala ya ta'una mawti'an ba su taka wani wuri da suka taka ya jizul kuffara wanda tafiyan nan nasu yana bata wa kafirai yadda ka bata wa kafiri haka Allah zai kwashe lada ya baka wala na min aduwin nailan ba za su samu wani cin mutunci daga makiya cin mutunci illa kutiba lahum bihi amalan salih kaga aikin ake biya ku duba lokacin da muke zuwa eh, yayin da mm, gonan mu ta nariya take kan ganiyar ta ba mu da wata sai isa. mallan in muka tsebo annan nan na kabala bala zaki wai ku ina kuke zama masara ne haka mota mota ta ranar jibin eh, eh, eh, wani tare da daddare irin muka kai dare muna aiki ya ebo masara a pickup din nan nashi an kawo an cika da mutanen magance wani ina kuka samu wannan masara ce ta kama kada ebo a gonan kama kada ebo yana wuce kaga ana harara aka fito daga cocin nan kaga ana menene ana wata hata yaron su masu daga ce yaya ebo makamai ne yaya wadai bo karafan mu ne shi eh haka na suke abin ya suna na nan ma me gauzi zai ce wadai bo da zai kai aka yi amma da muka koma na sa mun ke bi ta rigasa za a ji abin nan ana dan uwanka dan uwanka ne kai da waje sannan ku sannan ku salamu alaikum salamu alaikum da ka ji zan ta daga hannu salamu alaikum dan na zaka ka ji wane ne za shi gona sai da sauran wasu ba in za mu da an da dare ne cikin duhu za ka ce salama alaikun salama alaikun shi na kuna kuna A matan mana ko lokacin da aka wuce da ke fa ya wuce ma kabalan aka ce boma bomai ne aka da aka tafi mota sannan muka ce wa wane wane aka ce ita amai da ita aka dawo da ta wannan canji ta da fa yan sanda a ciki ma hai kaza aka dinga dogon turanci to inda motsi ba mun wuce garin su ba ba mun wuce fa garin kuma ga gonan da za a zuba takin su biyo mana su jami'an yayin da aka zo zazzage shi za a yi su zo inda za a zazzage kuma an za a shiga da boma boma ana shiga da rana yanzu haka ga jama'a sun fi dubu ka'a ba su fi dubu ba sun ɗaruruwa ne wacce zai wuce da boma a kawai bayan da boma boma ne idan mota ne da ta kai kusan in tsakar rana ana ɗauki ba daɗi to saboda duk inda kuka tafi inda aikin adin sai kaga arna na jin haushin ku har gobe suna haƙƙin ku kuma me aka samu dan wata mu daga mota biyar mota shi da aka aka yake zuwa da abun inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah bai ɓata ladan masu yi don Allah. Duk abin da kuka don Allah zai ba kula da shi. Ala ta'ala fi mithli rasulillahi wa taba'ihi wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shata'ahu fa azarahu fastaghalaba fastawa ala suqihi yu'jibu adh-dha'a liyaghiza bihim al-kuffar kwatankwacin sahabban annabi Muhammadu a taurat a injil haka ce sabon kazar kakar da shakakaku kaman tsiro ne da ya fitar da tsironsa fa'azar hosai ya hayayyafa ya karfafi juna tunda gero na aihuwa ban sai shinkafa mana aihuwa a kwaya ɗaya ce amma ta sashi ƙarshen zakar ta haifi a akila wajen uh, biyar ko nawa ma ta yi faɗi kamar yadda dauro kan yi ta ka sabu manzo Allah guda ɗaya ne kafin aji masu hayayyafa a gefensa suka ƙarfafi shi manzon ainihin shi ne ainihin menene fasta galaba fasta wa ala suke shi yadda ya kan karan shi Yi yu'jibu sarra ainihin abun na ba da sha'awa ma manoma duk mai da'awa yana sha'awan irin da'awan annabi zai giza bihim al Allah ya yi haka ne ya ba su wannan ainihin nasara dun ya bata wa arnare da wa'annan sabbai da zarar aka haɗu ana aiki iyakacin yanzu kaji ana cewa mahaukata mahaukata mahaukata gida komai idai ba gaba da gaba ba wani zai ce maka kai mahaukaci ne to sai ka fanka masa amma don yanzu kana da maka mahaukata mahaukata sai ba da musu ke ba ci gaba da aikin ko kawai fa ma'ana fa mughayazatul kufari ata wa kafirai ne gayatun mahabubatul lirabbi masalubatul lahu ainihin mutika ce soyayya ga ubangiji kuma ana neman ta sai ba daɗi ka ji an na yawan ka suka yi ba ka ake so ba sun eh, dai arnin arnin ya kamata ka gita ke jiya ba yanzu ba a kori wannan ba sha'a ni ne zai kai inda za a kore ka yadda haƙe ka haka za ka haƙe shi kana samun wata yar dama ta damu a haba jiho shi kafa kawai sannan bayan ka je shi dafa naka da nan zai amfani wata rana ko bai amfane ka ba zai amfani wasu kuma ka ci ba? dafa yanzu nan ma ga fili yadda za a ya za a yi dafa ya za a yi wannan wancan kalar da shi kafa wani makamancinsa kana haka ya yaran da Allah ya baka kololuwa dama a shirye kake ga dashenka yana sane da kai hmm? iyayen ka ya fi da ka shiga a yi magana ba abubuwan ka da shi ka ci gaba tafiya shi ma ta tsoro kila ka ga za yi fada da shi zai za yi asara shi da Shi haurin kawai. lokacin faɗa ba shi ne karatun da muka yi jiya ba kai nazari ba kenan eh ka duba eh ayya da gano jiya da baka bude wannan maganan ba yin da kiri ki ake cikin lokaci ba wajen abin da za ku yi muku kuna abin nan kawai su ce ba ku ai safa ai haƙuri a kawar da kai ki tsara da ɗayan mutai kuskure za gani wata riba da yawa ta sha mutum فمجاهدة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة للرب وموافقته فيها موافقة أكنت من كمال العبودية وفي موافقة لدى الله يسوع وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أكاد هكا الله يطعر ترى النبي ainihin ko annabi kai ya tsara wa إذا صح في صلاته صلاته سجدتين آه، معنى أرى للمصلي إذا صح في صلاته سجدتين ذاتي يا ترى من صلى في سجدة بيو إن يشد لا صلى شيء شنو قبلكم أديما وقال إن كانت صلاته تامة إذا صلى صلاتك كانت ترجيما عن في الشيطان ya zama gurza harshen shaitan ne harshen shaitan ne wa fi riwaya ani tarjimal ne kawai amma huma al ne. su sujada ibada tarjima ba akwai na ko wannan bayan da za a kara kula da shi can in an duba naharu duk littattafan da ya kawo a kyale baka inda aka bude baka idza shakka ahadukum fi salati ko falyalqa shakka ko dai ya yadda shakka waliyabni ala al yaqin sai ya dora akan abin da ke yaqini idan ana uku ne a biyu ne kaga yaqini biyu ne to saka zai kan biyu ne kika tasallar fainista ya kanar tamama in ya tabbatar da ya cika sajada sajada saini fa in kana salatuhu tamma in sallarsa cikakka ce ta raka. wannan raka ta kasance nafila wa sajadatani nafilatun wa in kana naqisa in sallah kuma na kafashiya ce كانت الركعة ركعة تاكفا شيء تماما للصلاة لصلاته تاني ترجماني أنف الشيطان سوقفنا قرز حنشين شيطان قال أبو حاتم رحمه الله قد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار wanda bai goge a hadisi wala ta faƙuwa bai da fiƙi homin sahihi da asari an da ta harrefi salati kintatawa a tsalla walbina ya alar yake ne wahidun duk ɗaya suke wale shaka zalika li'an na ta harri kowa an ya shukkal marko fi salatihi fala ya dari ma tsalla fai zaka na ka bai sun nawa isa lata ba in ya zama haka an ya taharra sawaba ya kai tafi daidai wani ya bane harin agarabi inda ho ku yi suje da saje da ta yi sahawi a da salami ala ibn mas'ud wa bana wal bina'u ala yaqini huwa an yashukka al mar'u fi thnatayn wa thalatha aw thalatha arba'a yana shakka biyu ne ko uku A'a a uku ne ko hudu ne فإذا كان كذلك عليه أن يبني على اليقين اليقين الأول اثنان والثاني ثلاثة وهو الأقل وليتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهوي قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد الخضري يعني سنة يعني غير متضادتين صحيح ابن هبان يا شيخ نعم، إنا لله